الله الذي عمر عباده بالدعاء ووعدهم عليه الإجابة والقبول والجزاء أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على تفرده بالإماتة والإحياء وبالمنع والعطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوحد بالعزة والكبرياء وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الرسل والأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد فأوصيكم معشر المؤمنين بتقوى الله رب العالمين فهي وصية الله للأولين والآخرين وهي حبل الله المتين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين معشر البرية إن الدعاء هو حقيقة العبودية وهو ذكر وشرف للبشرية فأنزلوه من أنفسكم خير المنازل واقدروا له قدره واتخذوه يا عباد الله عدة وزخرة فإن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فواجب على من سمع بهذا الفضل العظيم وأيقن بهذا الخير العميم أن يسير في تحصيله سير الحاس وأن يجتهد في الغرس والحرى وما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيع رحم إلا أعطاه الله بهذا إهدى الصلاة إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكسر قال الله أكثر كما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يا أحباب خير البشرية اعلموا أن دعاء الله تعالى له آداب شرعية ومقدمات مرعية ومتى ما وفق الأبد فيها للسداد والإصابة كان أكمل وأرجى للقبول والعجابة فما عزنا الداعية حينئذ بعد فقره وما أعزه بعد ذله وما أقواه بعد ضعفه وما آنسه بعد وحدته فهو الغني بلا مال القوي بلا سلطان العزيز بلا عشيرة المكفي بلا عتاب وعذاب الدعاء بمنزلة الثناء والتحية الذي تخاطب به الراعي الرعية فمن هذه الآداب معشر الإخوة الأحباب أن يفتح الأبد دعاءه بجوامع أسماء الله الحسنى وهي كلمة اللهم وذلك أن السائل إذا قال إذا قال اللهم كأنه قال أدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال حسن البصري رحمه الله اللهم مجمع الدعاء وقال نضرب بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه أو يتوسل الدائي إلى رب العالمين بربوبيته على الخلق أجمعين لذا كان سيد الثقلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين هذين الأدبين كما أخرج البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صحيب البناني رحمه الله قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس انا أرجيك برقية الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البعث اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقمه أو يتوسل الداعية بما عليه مدار أسماء الله الكريمة وإليها مرجع معانيها العظيمة وهما اسم الله تعالى الحي القيوم كما أخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث مع ضرورة مراعاة الداء بما يناسب المطلوبة من أسماء الله الحسنى كما قال نبي الله سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب معشر الإخوة الفضلاء ولا تخلو التضرع والدعاء من الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء فعن فضالة بن عبيد رحمه الله ورضي الله عنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء أخرجه أحمد وأبو لون والترمذي والنسائي ومن أراد أن يستجاب له الدعاء فليطب المطعم والمشرب والملبس والغذاء كما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ومن هذه الآداب يا ذوي الألباب أن يجمع العبد في دعائه بين أمور ثلاثة ذكر أسماء الله الحسنى وذكر فقره وذله وذكر حاجته ومسألته كما قال صلى كما قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ويصدق هذه الأمور الثلاثة المنيفة ما جاء في سنة الشريفة عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أخرجه البخاري ومسلم ومن هذه الآداب معشر البرايا اعتراف الأبد بالظلم والخطايا كما جاء في دعوة ذي النون عليه السلام التي دعا الله تعالى بها التي دعا الله بها التي دعا الله تعالى بها في الظلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنها فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه لربه واعترافه بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ الأدوية الكربات وأبلغ الوسائل إلى الله تعالى في قضاء الحاجات كما أخرج أحمد والترمذي عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له ومن ذلك معشر الإخوة الفضلاء أن يلح الأبد في المسألة ويتملق في الدعاء قال قال مورق العجلي رحمه الله تعالى ما وجدت للمؤمن مثلا إلا كمثل رجل في البحر على خشبه فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله ينجيه أخرجه البيهقي فسهام الدعاء تحيد عن السداد والإصابة إذا استعجل الداعي العطاء واستبطأ الإجابة كما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى ليستجيب لي فيستهسر عند ذلك ويدعو الدعاء ومن ذلك معشر المؤمنين أن يعترف الأبد بأجزه وتقصيره في الثناء على رب العالمين كما أخرج مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت, فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ولا أهسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فطوبى لعبد واظب على هذه الآداب وتاب إلى ربه وأناب فغفر له ما تقدم من ذنبه إنه هو, التو... إنه هو الغفور التواب معشر البرية إن سعيد من اقتبس من هذه الآداب وقدم بين يدي دعائه هذه الأسباب فهذا الذي ترجى له بإذن الله تعالى الإجابة وأن يفرج, من وأن يفرج عنه ربه عز وجل ما أصابه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق وكان نافكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له دع ما معك فإني قاتلك قال ما تريد إلى ذمي شأنك بالمال قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك قال أما إذا, إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات قال صلي ما بدا لك فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال يا ودود يا ذو الأرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضئها بين أذني فرسه بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه أي الفارس فقتله ثم أقبل إليه فقال قم قال من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم قال أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله تعالى أن يوليني قتله قال الحسن قال الحسن فأعلمنا من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذه بهذا الدعاء استجيب له مقروبا كان أو غير مقروب أخرجه ابن أبي الدنيا أيها الإخوة الكرام من رام منكم فتح أبواب السماء ليرفع دعوته فوق الغمام فليرتب لسانه بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام امتثالا لأمر الملك القدوس السلام حيث كان في خير الكلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في الوطن وادفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق ولاة أمورنا لحمل الأمانة وارزقهم سلاح البطانة وعفتهم من كيد أهل البغي والخيانة اللهم عليك بالزلمة اللهم عليك بالزلمة اللهم عليك بالزلمة اللهم عليك بالظالمين اللهم اكفي المسلمين شرهم عاجلا غير آجل اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم أعذنا من شر كل ذي شر اللهم أعذنا من شر كل ذي شر اللهم أعذنا من شر كل ذي شر اللهم أعذنا وأعذنا ذريتنا من من الإبليس وشياطينه وجنوده وذريته يا رب العالمين اللهم أعذنا بعزتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ولاية اللهم إنا نسألك الأمن في ولايتنا وسائر ولايات نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين badin kana magana ne akan ladubba da addu'a halin da muke ciki a wannan kasa ban sani ba ko mutane suna da tunani irin nawa amma halin gaskiya ba shi da kyau harkar tsaro ta zama abin da ta zama amma mutane har yanzu kogin zo ba sa yi don su koma zuwa ga Allah baraka wata ala ya jama'a wannan babbar fitina ce a gaban al'umma amma zunubai har yanzu karuwa suke ba a ma tunanin cewa za a daina su kowa abin da ya ga dama yake saboda ƙasa ce kamar babu wata hukuma tsayayya don haka an ce kowa ya abin da yake so za kuma mu abin da ba masu kuma ana ma gani ba wai ba a gani ba ana cikin wannan yanzu wata annoba ta faru a ƙasar china saboda an taba ubangiji abinda aka yi wa musulmi a wannan guri ba shi da kyau amma duk kasashe sun ja bakinsu sun yi gom yanzu allah ya ce zai rama tunda an ce sun ce ba wani virus a duniya wanda yake cutar da mutane kawan musulunci saboda haka allah aka taba babbar musifa ita ce abin yana ta tarwatsuwa na ji kamar ana cewa an samu wani mutum guda a kasar nan da irin wannan abin kwanan bayana na gaya muku cewa manzan Allah ya ce ba abin da zai kare masa al'umma sai annoba ita ce za ta zo ta kashe mutane jama'a idan tun bayan shekara 400 da barin da hijirar manzan Allah ko da barin kaduniya an samu annobar da ta kashe mutum 70,000 a kasar sham to aka sake samun wata annoba mai kama da wannan ta biyu haka aka yi ta uku haka aka yi ta huru. duka waɗannan ana kallon su babu abin da yake kawo sai zunubai zunubi ne kawai yake jawo su yanzu ku dubi hajarul aswad dutse ne baki kirin saboda bakin sama ake kiransa da hajarul aswad amma manzo Allah ya rantse da Allah ya ce ya sauko ya fi takarda fari lokacin da ya sauko daga sama amma zunubin ɗan adam ne yake nuna hoton yadda duniya take baki da zunubi shi yasa dutsen yake zamantowa haka ya jama'a ina za mu shiga ne tunda kowa ya ƙi ya karkato kuma kowa ya ƙi ya saurari Allah kuma kowa ya ci abin da ya ga dama zai mazinaci yana zina ɗan lubu yana yi mai kashe rai yana yi mai shan giya yana yi mai fashi yana yi kowa an ce an kyale shi to billahi lazi Allah ba zai kyale mutane ba zai soka musu da annoba wanda take gaskiyar magana an taɓa ubangiji saboda duk mutane ya kamata su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan ku ba haka ba to lalle matsalar za ta ci gaba yanzu dai na ji ana cewa an dakatar da mutane zuwa ɗaki mai alfarma masu umra masu yi haƙuri masu a ne su yi haƙuri da shiga madina da kuma shiga makka to ina ce dama dai inda za a je ne to shi ma yanzu yana ba ya tosu idan za ka je ka nemi gafara jama'a sallah ɗaya a harami sallah ɗaya a harami muka yi lissafi manzo Allah ya ce ana baka ladan sallah dubu ɗari sallah ɗaya a harami sallah ɗaya duk sallolinka na azhar da kake da azhar da la'asar da magariba da isha da asuba sallah biyar a wuni kwana ɗari uku da sittin idan ka buga su shi ne zai baka kayi sallah dubu ɗaya da ɗari takwas dubu ɗaya da ɗari takwas nawa suke a cikin dubu ɗari to sallah a harami kenan guda daya tana daidai da sallar ka ta shekara hamsin da biyar a Najeriya ko a sauran kasashen duniya shekara hamsin daga za kai kana sallah sannan ka samu ladan mutumin da ya sallah daya a haramin makka wace irin daraja ce wannan annobar yanzu ta zo in wasu ne suka yi zunubi ko za ta shafi ibada haka ne ko za ma ta shafi ibada saboda halin da ake ciki al'umma ta tsaya ta koma ga Allah yanzu hatta maganar dimamar yanayi ana ta surutu a dimamar yanayi wane ne an samu mashuna motoci waye waye ibn kayyim ya rubuta a cikin littafinsa adda'u wa dawa ya faɗi cututtukan zunubi guda talatin ɗaya daga cikinsu ko na namba sha tara ko na sha takwas ibn kayyim ya ce idan zunubi yi yawa zai canza abubuwa guda uku ko hudu a cikin rayuwar mutane zai canza iska zai kawo zafin yanayi zai canza 'ya'yan itace zai gayyar ruwan sama to yanzu ba da wannan za ku yadda ko da waɗancan ba saboda dai gashi kuma zahiri abin yana faruwa saboda zunuban mutane so idan ka ɗauko tunanin yan bincike da tunanin abin da ibn al-qayyim ya faɗa za su tafi guda zunubi yayi ma al'umma yawa kuma gwamnatoci wanda muna da shaidar annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce makka da madina annoba ba za ta shige su ba hadisu annabi ya wannan magana a da dujjal ba za su shiga wannan gurin ba ba su da iko da amma saboda yawanci abubuwa ga yadda abubuwa suka zama to to mu ana kuma can suna hoɓɓasa suna iya bakin kokarin su wajen takile ɗin zunubai ko kai wane ne bara a bar kai zunubin nan da a fili ba amma yanzu anan a fili ake zunubi to daga yin annobar ta zo a nan kan mata fi samun gara basar banza ta kashe mutane ina asibitocin da za su yi aikin sannan ba mu da imani da tawakkuli da Allah yanzu wannan labarin za ka ta ganin yadda za a yi ta rubuce-rubuce a kanfa amma mai yin rubutun ko ya tsaya ya tsaya Allah ka zo ga mana ba zai fara ba ya dai a yi ta yin surutu da aka muna cikin fitina muna kuma cikin wasu irin jarrabawa sati biyu da suka gabata na gaya muku wallahi tallahi nan gaba kaɗan sai ɗan adam ya zaina cewa ƙarƙashin ƙasa ya fi masa alheri da wannan rayuwar duniyar wallahi saboda abincin da za ka ci ma sai ka ne shi ƙara abincin da za ka ci so gara kai ma fatan kawai ka mutu watakila ya fi maka an karya tattalin arzikin gabar maso yamma ko maso gabar arewa maso gabar an karya tattalin arzikin babu shi Dan noman da mutane suke yi shi ma yanzu kana jin tsoron in ka fita za a sace ta a sayar to shi kenan yunwa za ta cin mana ba kasuwanci ba addini ba tuba ga Allah ba ko ina muke son mutum noman ma zai zama ta wani abu jiya jiya nan wani dattijo ya fito daga nan wajen yaro yana bin kuka ya ce abin da yake nomawa kafin damina ta zo sai ta zo yake sai bai noma ya ce yanzu ba shi da buhu guda biyu iyalansa kuma sun kai wasu. da damina ta kan faɗo ta sarari da taki buhu arba'in ya ajiye saboda zai noma ya ce ba shi da ko kwanan taki guda ta sannan kuma ya ce idan duk ta inda ya zagaya yan gudun hijira ne ruwansa a buta yake yana tafiya sai ga wani mutum yake roƙonsa yake cewa ko kana da ruwa ya bashi da ya bashi ruwan ya kurɓa ɗaya biyu sai ya tsaya ya shiru daga ba yake ce masa wallahi wannan ruwan da na sha yanzu kwana na biyu ban ci abinci ba sanan haka suka bullo to abinda al'umman nan take ciki wallahi tallahi ko dai ta koma da Allah ko kuma sai kayi nadamar gara ka mutu saboda bala'in ya kai yadda duk ba a tsammani saboda haka dole mutane abinda muke gaya musu shine su koma ga Allah ba wani abin da za a yi din ba ba Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in kuntu ba zan karbe ku fa kuntu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ba lakum la tarjuna lillahi wa ubangiji haka ya nuna ku yi istighfari ku tuba ma Allah ku daina aikin saɓo, ku bar yin wannan abubuwa zan aiko muku da ruwan sama mai albarka zan ba ku ƴaƴa masu albarka zan buɗe muku gonakai da ƙoramu za ku ci abinci a wani gurin ya ce in kun yi imani la fatahna alaihim barakatun as sama'i wal ardi zan buɗe muku albarkar sama da ƙasa a wani gurin cewa in kun yi imani la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim za ku ci ne daga sama zan ba ku daga sama zan kuma buɗe muku daga ƙasa Allah ce walakin kazzab amma kayyata ne kuka yi don haka za ku dandana ku da ku billahi allazi Allah ya ce za ku dandana ku da ku sai an zo duk abin da Allah ya bude wa mutane a bayan ƙasar nan duk arzikin da kuke gadara da shi Allah ya ce zan bude muku sai kun gama shiga ralin sannan zan kawar da za ku hum mublisun Allah ya ce za su fito kowa sai ya da kaunan ba zai sake samu wata rayuwa ta jin daɗi ba wannan shine abin da Allah yanzu yake sa mutane a gaba Allah cikin sakan zai halakar da duniyar nan sakan wallahi tallahi kada wani ya dauka yana da wani karfi wani soja wani mai waye wani duk wanda yake jin wani abu kowa ya tuba ne kawai zuwa ga Allah a koma a ga abin da Allah zai amma in ba haka akai ba wallahi tallahi ba mu da tsira la naja jama'a saboda haka dole a koma a tuba sannan a roki Allah ku yi kirda don lokuta akwai abubuwa kamar goma sha ɗaya wanda ake maganar ka neme su wajen yin addu'a lokuta cikin lokuta Allah ya zaɓi watan Ramadan a cikin lokuta ya zaɓi ranar Juma'a a cikin lokuta ya zaɓi ranar Arfa a cikin lokuta ya zaɓi lokuta iri daban-daban sannan ku yi kirda don hali akwai halin da ake roƙon Allah halin kayi sujjada ga Ubangiji halin kana baka da lafiya zazzabi ya dame ka halin ka na matafiyi halin ka na mabuƙaci, kai amfani da wannan lokacin ana buƙatar fuskantar alƙibla ana buƙatar ikhlas ana buƙatar kai ta magiya ma ubangiji Allahumma Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ka nuna kai ba kowa bane al-i'tirafu bi dhanb ana buƙatar kai furuci da kai mai laifi ne kowa ya kiyarda cewa shi mai laifi ne da haka ba ya da cewa mutane sun kiyarda dauka cewa suna da laifi kowa wa yadda kataltun nafsan fadara'atun fiha saboda ka an yi laifi amma kowa tun kudin laifin yake wani ya dauka ya dora ga gwamnati wani ya dora ya dora ga wani ciyaman wani ya dora kowa ka dauka dukkan masu laifi ne kowa ya tuba ma Allah daga kai shugaban kasa har zuwa kowa ya tuba zuwa ga Allah sannan wata babbar matsala kafin a karbe ka abincin ke zama halal suturar ka ta zama halal ruwan shan ka ya zama halal wannan babbar matsala wanda kuma kullum ma yanzu ana cewa abin da ya shigo hannunka shi ne halar ko ba wai abin da ya kuce maka ba duk abin da ka samu kawa wura ba za a amsa maka ba bakinka ya sa ba zikirin Allah sai ashab sai munanan abubuwa ta ya za ka roƙi Allah ya karɓe ka ba zai karɓe ka ba husnul zanni ka yi ma Allah ki kyakkyawan ko husnul zanni wadu'ullaha wa an nuna bil ijaba zala ce ku roƙi Allah kuna masu sakankancewa sai amsa mu amma ka zo kana addu'a kana da shakku hudurul qalbi halarto da zuciya lokacin da zaka ya zaman to zuciyarka lalle babu shakka da jikinka da tunaninka da komai duka ka mika ma Allah taqdimul amal salih in zaka yi addu'a ka gabatar da wani aiki na gari gabatar da wani aiki na gani mun sha gani mun sha karanta manzan Allah idan ya ga wani al'amari kawai zai tashi zuwa ga sallar. ba mai tashi yanzu da daddare ya yi addu'ar Allah ya yi wannan abun ya kawo tsaron watakila in ka tashi ma abun da kake roƙo shi na Allah ya baka kuɗi to zaka samu kuɗin goma zaka zauna lafiya wannan babbar matsala duk abin da ya zo zai jawo ma al'umma cikas annabi tawassuli yake da sallah raka'a guda biyu sai roƙi Allah ka gabatar da aiki na gari raf'ul yadai daga hannu wannan ladabi ne daga ciki sannan istighfar ya zama to kamar ruwa a bakinka ya kamata kowa da istighfari Allah tabaraka wa ta'ala zai yayi wannan musifar da ake ciki sannan at-tasbih wa tahmid yi ma Allah tasbihi da yawaita gode ma ubangiji da yawaita azkar waɗannan kaɗan ne daga cikin shurut na addu'a amma za a zo ana a yi surutu a kalli bala'i kowa yana kallon sai sai addu'a wani yana cewa a yi addu'a amma yana zaune a kan haƙƙin wani ya danne ya hana shi ta ya Allah zai karbe ka ta ya Allah zai karbe idan da mutane sun yadda an zalunce su ne to su gaya ma Allah ai ittaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi ka koma ga Allah ka yi addu'a ka koma ga Allah ka tuba daga munanan ayyuka da kake aikatawa wannan shi ne abin da ya kamata mutane su yi amma ce ku ce da surutu ba zai kai mutane ko ina ba waɗannan da ake kallon su gwamnatocin ba za su kai mu ko'ina ba in ba ka koma ga Allah ba wallahi da mutane su yi watsi da su ma su koma ga Allah kawai su gaya ma Allah Allah zai musu maganin komai ku gaya ma Allah duk damuwar ku amma ku tuba ma Allah ku roƙi Allah ai in dai kun koma ga Allah waɗanda suka fitine ku in ka roƙi Allah Allah zai musu zai maganin su to amma kai azzalimi ne kai mahaƙinci ne kai mayaudari ne kai mazinaci ne kai kana danne haƙƙin wani ko kai ɗan ludu ne ko kai mashayi ne ko kai da kai ake haɗa baki a cuci mutane wani kuka za ka zo ka yi magaban Allah wace addu'a kuma za ka yi sau da ka dole mutane su tuba zuwa ga Allah kuma kamar yadda muka faɗa ne a hudubar da ta gabata gwamnati fata sani in mun kai miliyan nawa ne a ƙasar nan kowane mutum yana da haƙƙi a kan shugaban ƙasa fa ya sani wallahi ya sani wallahi ya sani dukkan talakan kasa mai yana da haƙƙi akan amma shi ma kuma yana da haƙƙi akan mutane sau da ka dole kowa ya sauke mai haƙƙinsa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ku samu shugabanni la yahduna bi haji wala ya yastamuna bi sunnati ba za su shirya da shirya ta ba duk abin da ka gaya musu na Allah ba za su karɓa ba kuma ba za su sunantu da sunna ta ban ji annabi hankali ma annabi yake kwace muku haƙƙin ku za su ta yi duk abin da ya shafi naku wallahi za su hada su rike wani ya zo ya samu annabi ya ce to tsine musu za mu koya koya za a yi da su ya ce a ka roƙi Allah ya ba ka haƙƙa wato kai musu da'a matuƙar ba su ce maka ka saba ma Allah so wannan hadisin an faɗe shi kullum mutane abinda suke ɗauka ana ɗaure ma gwamnati gindi wanda kuma annabi ne wannan magana sai dai ka tuhumi annabi amma kar ka tuhumi wani amma zalimcin zalimcin shugaba duk abin da ya Allah sai ya tambaye shi gobe kiyama yanzu ko kwaliyar masallacin nan aka ce za a tsaye da su kai kaɗai Allah ke tambaya haƙƙin su ina za ka ne? ina za ka ne? da haka shugabanci dole ya sani shugaban ƙasa ya sani dole ne tsaron ƙasar nan yana da haƙƙi ne a wuyansa jinin talakawa dukiyar talakawa lafiyar talakawa ilmin talakawa dole na karba shugaban kasa ba zai je ya zauna ya tare a ɗaki kawai ya shuru ba sai abin da aka gaya masa na faɗa wancan karon dole ya fito ya zagaya ya kalli ƙasar ya dubi yadda aka talauta mutane ya dubi bayan Allah da suke shan sanyi babu bargo babu shi babu inda za su sa kansu saboda sun yi gudun hijira me ake yi cikin bayan Allah nan watakila da suka zama to suna wannan akwai waliyin Allah a ciki ba mamaki duk wanda ya tozarta su Allah zai tozarta mu so da ka ba zama ne kawai kaje bila ka zauna shi kenan sai abinda aka ko kaɗan da haka kusan mutane suna kallon gwamnati ta kasa wani shi gaskiyar magana ta kasa don ko magana ba a yi ko magana ba a yi wajibi ne gwamnati ta fito wajibi da a fuskanci wannan matsala da fiska ta gaskiya ba fiska ta azurta wasu mutane ba idan kuna zaune kuna kallon ku yanzu anan abinci kuke kuna cikin zafi sabowa yake duk wanda yake jibbawa ya je abuja yana ganin ba daru salami ka shiga wallahi idan ka je abuja ba a daru salami kake ba daru salami ne kare a ubangiji ya ce la khawfa wala wala a anan ne kawai amma duk yadda muke anan kada wani ya tsammanin cewa barjin ana satar wani wata rana kai za a fata barjin ana kama wani wata rana kai ne sau da ka dole mutu ba gwamnati kuma ta fito tun abin da ya zama wajibi a kanta wannan shi ne gaskiyar magana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya umarci bayansa da yin addu'a sannan ya yi alkawarin amsa musu tare da karba da ba da sakamako a kai godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa mai albarka bisa kadaituwar Allah wajen kashe wajen kisa da kuma rayaswa da wajen bayaswa da wajen hanawa muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda daya wanda ya dayantu shi kaɗai cikin buwayarsa da girmansa muna shaidawa da wannan annabi Muhammad bawansa ne kuma manzon sa ne cikamakin annabawa bayan haka ya ku bayan Allah ina yi na wasiya tare da ku da jin tsoron Allah ubangijin talikai wani ita ce wasiyar Allah ga na farko da na ƙarshe kuma ita ce igiyar Allah mai ƙarshe ku ji tsoron Allah kuma ku sani Allah yana tare da masu jin tsoron ya ku taron bayi addu'a ita ce haƙiƙanin bautata ga ubangiji tabaraka wata ala. kuma an bato ce da nema da ɗaukaka ga ɗan adam a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ku saukar da kanku a masaukin masu yin addu'a da komawa zuwa ga Allah ku ƙaddara ubangiji ku bashi girmansa ku bar aikata abubuwan da shi Allah ya hana ku riƙi Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin shine jagora mai fitar da ku daga hadin da kuke ciki ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ku daina aikata aikin zunubai domin lalle ubangijin ku madaukaki yana da karamci kuma yana jin kunya ga bawan da ya daga hannu zuwa gare shi sannan ya juyar da hannunsa bai bashi komai ba ya zama wajibi akan dukkan wanda ya ji wannan wannan falala mai girma da ya tuba zuwa ga Allah ya sakankance akwai alheri a gurin Allah da zaman lafiya da wadatar arziki idan ya tuba ya koma ga Allah yayin da ya koma ga Allah Allah zai sauƙaƙa masa samuwar irin waɗannan abubuwa yayi iya bakin sa wajen dasa ma zuciyarsa gudun saba ma Allah yayi kokari ya mayar da kansa gidan da ake yi ma Allah da'a ba gidan saba ma Allah ba babu wani mutum musulmi da zai yi addu'a wanda kuma ita wannan addu'ar babu sabo a cikin ta babu yanke zulubi babu yanke zumunci fa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa ko dai Allah ya gaggauta amsa masa wannan addu'ar a wannan duniyar ya ganta a fi ko kuma Allah ya ajiye masa wannan abin da ya roƙa a lahira ko kuma Allah ya juyar masa da wani mummunan abu kwacan-kwacin abin da ya roƙa ya kuma so ya Allah ku ka gani lalle cewa addu'a tana da ladubba iri daban-daban kuma dole ne wajen gabatar da ita a kiyaye mata haƙoƙinta duk lokacin da bawa ya yi muwafaka da cika waɗannan sharuɗa to babu shakka Allah zai datar da shi kuma zai samu abin da yake roƙo a gurin Allah zai samu cikakkiyar karɓa da tsammatuwa da wajen a wajen Allah baraka wa ta'ala kuma babu mutumin da yake da talauci ya roƙa aka bashi wanda ya fi shi ji daɗi babu abin da ya fi buwaya ko jin daɗi a ce ka roƙa bayan kana cikin kaskanci Allah ya ɗaga ka ko kana cikin rauni Allah ubangiji ya fitar da rauni ya karfafar da kai shi Allah tabaraka wa ta'ala mawadaci ne ba tare da kuɗi ba mawadaci ne ba tare da wani ya taimake shi ba sannan mabuwayi ne ba tare da yana da dangi ba sannan Allah shi ne ya isar da komai ba tare da wani ba tare da ya dogara da wani abu ba shi ne mafi cancantar a roƙe shi daga cikin ladubba babu shakka akwai yabo da kirari da jinjina ma ubangiji baraka wa ta'ala shi ne bawa ya buɗe addu'o'inka, da yi ma manzan Allah salati ko da yi ma Allah kirari da jinjina domin samun ijaba a wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala sannan ya tuba ya zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya bada misalai iri daban-daban na waɗanda suka shiga halin ƙaƙanika yi a duniya ta hanyar kashe-kashe da kuma samun wasu al'amura waɗanda ba su jin daɗin rayuwa ko na rashin lafiya amma sun koma ga Allah kuma Allah baraka wa ta'ala ya karɓe su annabi ayyuba alaihi salam Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ta cutar jiki wanda duk jikinsa sai da ya zamanto bai da lafiya amma yana biya ma Allah yana cewa ya Allah rashin lafiya ya same ni kai ne mai yayewa kuma Allah tabaraka wata'ala yaye masa al'ummomi da suka yi ta'addanci akan annabawa da sauran bayin Allah Allah ya karbi addu'ar annabawa ya halakar da waɗanda suke masu ɗagawa a bayan ƙasa saboda addu'o'in da suka yi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da wani abu ya rikice ya kan koma ne zuwa ga sallah sai ya roki Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya faranye an yi kawo ribayar labarin wani bawan Allah lokacin da ya fita yana tafiya barawo ya tsare shi ya ce masa ya ajiye kudinsa ya ajiye dukiyarsa ya ce masa idan kudi ne kana da sha'ani ka karba ya ce a'a ba kudinka nake so ba jininka nake so in zubar kawai kai nake son in kashe ya ce wannan kudin ma da ka gani ba nawa ba ne ni da wasu ne muka hada muke kasuwanci amma bawan Allah yana da tawadu'i yana da tsantseni yana kuma da kiyaye dokokin Allah yace masa ko zaka bar ni mai sallah raka'a guda biyu kafin ka kashe ni yace na yadda ka sallaci duk abin da kake jin zaka sallaka, amma ina jiran ka dan haka yayi alwala ya sallaci raka'a guda biyu a sa ta karshe ne ya kira Allah da sunayensa mafi ɗaukaka ta ce ya wadu ya zal'arsh ya fa'alun lima yuri ya kira Allah da waɗannan sifofin ya yi ma'alla kirari ya ce ka tseratar da ni daga wannan mutumin ko da ya ɗaga kai bayan ya tashi daga sujjadar sai ya kalli wani mutum da dokiya rugu a guje da takwabi a hannunsa yana tsoraci haka wannan bawan Allah ya zo ya bige wannan barawan ya kashe shi wannan bawan Allah ya bude idanu ya ce daga ina kake Allah ya ce mace ni kuma ka ce mace ni duk wannan abin da aka manta da Allah ba sai da ya gabatar da ubangiji cewa Allah da ya wannan taimakon amma kai yanzu da barbarunka kake kallon za su fitar da kai wanda ba inda za su kai ka ya ce masa lokacin da kai addu'a ta farko ni mala'ika da ina cikin sama ta hudu addu'arka ta farko da ji sai na ji wani ƙara sama ta amsa saboda shigowar addu'arka zuwa wajen ubangiji la ilaha illallah ya ce da kai addu'a ta biyu ya ce sai na ji saban gaba ɗaya ta ɗauka da kai ta uku sai nake ma ubangiji ya Allah ba ni izini ya Allah in taimaki bawanka da yake roƙonka shine Allah ya mun izini na tafo don haka da ni Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka ku duba yadda bayan Allah sun jada raka'a guda biyu amma yau mu duk abin da ya same mu mun san muna da Allah amma ba mu san mu roƙe shi ba kuma mu san mu yi tuwa a gare shi ba sai dai mu gangamu kawai waɗanda ba su dace ba wani ya rubuta karya ya tura wani ya rubuta abin da ya ga dama ya tura kowa ya tafa ɗan abin da yake so a cikin kasuwarka da aikin a ofis da gwamnatin ka da duk sauran wasu abubuwa banda zalunci ba abin da aka sa a gaba ta yaya Allah zai taimaki mutane babbar musifa yanzu ta sai kunnowa banda rashin tsaro ita ce ta cuta da ake cewa ta shigo nan kasar wallahi billahi ba a ɗebe irin waɗannan bala'o'i sai da abubuwa kamar guda goma mun ambace su kuma mun gaya ma al'umma waɗannan abubuwa mutane sun kisi aikata kuma sun kisi waiwaya su kalli ubangiji sannan an ci haram kuma an sa haram kuma tun ana ɗan ƙanana aka ci haram kuma musulun ma yanzu na haram ne wani duk dukiyar da ya tara a cikin akawun ɗinsa ta haramun ya same su ana cin riba ana luwaɗi ana maɗigo ana zinace-zinace ana kashare ana tallan ɗan adam ana cinikinsa ana buɗe tsiraici a ɗauka a nuna a duniya farji azzakari yana cikin farji ana kallo sannan ƙasar a ce akwai hukumar da take son kare tarbiyyar mutane ko halayya na gari ina aikin yake waɗannan cin amana da ake ma ubangiji ta baraka wata ala, allah ba zai bar mutane haka kawai ba su ya fitinsu duk wanda aka saba masa na yana dan adam ne sai zai dauki mataki saboda an masa ba daidai ba yaushe ake yi ma Allah ba daidai ba shekara da shekaru ana yi ma Allah ba daidai ba me yasa ba zai dauki mataki ba kai so ɗaya aka yi maka ka dauki mataki ka ma Allah fiye da ɗari baka waiwayo ka ce ka tuba ba ko komawa ga Allah ba kai ta yaya Allah zai taimake mu ko dai mutane ku ji tsoron Allah su koma ga Allah ko kuma idan suka ci gaba da aikata zunubi to yanzu ne aka fara wa in uttun udna ubangiji ya ce in kun koma mu ma mun koma jama'a ko zafin ranar nan Allah ya buɗe ce ce ba ba wanda ya isa ya rufe ka yace ita kawai kuma zai bar muku ita dare da rana ba za a kawar da ita ba ina za ku shiga ko kuma Allah ya rike ruwan zai ce ba zai bada ba ina za a shiga ko Allah duk ya san abincin mutane ya zama guba Allah yana yin wannan mun ga fir'auna da suka fitini Allah suka fitini Allah falan ma aka huna lokacin da suka fusata mu inji Allah sai muka yi ramuwar gayya ruwan shan su muka mai da shi jini kowai suka taba sai ya to jini muka turo kwarmata muka turo kudin gado muka turo kwadi duk dakin ka kwadi ne duk dakin ka kwarmata ne duk dakin ka kudin gado ne da kai ta kai ya za ka yi ya jama'a Allah kaɗai shi bai ga dama ake waɗannan abubuwa amma yanzu an tsokali ubangiji ne wani mataki aka kai annoba ba ta zuwa muku haka kawai wallahi sai an fitini Allah sai an tsokale shi saboda haka an tsokali ubangiji ko dai al'ummar duniya ta haɗu gaba ɗaya ta yi gaggawar komawa ga Allah ta tuba ma Allah Allah ya dauke mata ko kuma ta ci gaba da sako da tsaya da barbarunta kuma ana Allah ya ta kashe mutane haka kawai fa mutum yana tafiya yanzu a China sai ya yi jiki ya fadi ko mutane ba su gani ba ne Allah ne yake da wannan kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum Allah shi kadai ne da wannan wallahi wallahi tallahi ba mu da mafita ba mu da mabuda ba mu da man la manja wa la manja minka illa ilaik ba inda zabi wallahi sai dai a koma ga Allah saboda haka dole mutane su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma su tuba zuwa ga Allah wannan ita ce kadai mafita dole ne a koma zuwa ga Allah wanda duk yake son Allah ya bude masa kofar karban addu'arsa a kuma daga addu'ar fa shine sai ya cika waɗannan sharuɗa guda 13 da muka ambata tun farko dan haka al'umma ta kiyaye waɗannan al'amura kuma ta sa su a gaba kuma ta koma ga Allah sannan ta roki Allah akan waɗannan bala'o'i na tsaro da kuma bala'in annoba dabara kuma za ta iya fitar da mu sai mun koma ga Allah ku yi wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wa sallama domin shi ne siyayyar halitta don sadar da umarnin ubangiji wanda yake shi ne mai mallaka kuma tsarkakeke a inda yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في الوطن ودفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق ولاة أمورنا لحمل الأمانة وارزقهم صلاح البطانة وعفصهم من كيد أهل البغي والخيانة اللهم عليك بالظلمة اللهم عليك بالظالمين اللهم اقف المسلمين شرهم عاجلا غير آجل اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه اللهم اعذنا من شر كل ذي شر اللهم اعذنا من شر كل ذي شر اللهم اعذنا من شر كل ذي شر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 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم